Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم Za mu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim kiyo ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu iya gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na kisoshin rayuwa na an tafe kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau. To amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyu ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jimada thani na shekara 1445 hijira kamariya. masu saurare kuma sun cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan janairun shekara ta 1920 aka haife ishaq asinov wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai dan asalin kasar rasha amma mazaunin amurka da farko dai ishaq ya yi karatu a fannin kimiyyar sanadarai har ya kai ga matsayin dakta sai dai abin da ya mayar da dr fita ce a wannan fanni shine yadda ya kware matuka wajen yin bayanin ilimi da yake koyarwa da kuma bayyana shi da harshe mai sauki ga ɗalibansa banda kuma sinop ya rubuta littattafai masu tarin yawa a wannan fanni wanda yawan so ya kai littafi 270 asinop ya rasu a shekara ta 1992 da karshe masu saurare kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disambar shekara ta mahukuntan kasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa a kan shak namir bakir namir babban malamin addini wanda yake yankin awamiya na kasar saudiya an haife shi a garin awamiya wanda yake lardin katif a gabacin kasar ta saudiya a ranar 21 ga watan yuli shekara ta 1959 ya fara karatun sharafage a gida sannan kuma ya tafi iran a shekarar 1989 inda ya karatu a gaban manyan malamai a birnin tehran na tsawon shekaru goma bayan kuma ya koma gida a shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya shah nimir ya sha shiga kurkuku sanadiyar sukar da yake yi a kan salon mulkin mulukiya da kama karya na sarakunan saudiya musamman ma yadda aka hana mabiya masabar shi'a 'yan asalin kasar ta saudiya hakukinsu waɗanda yawansu ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na dukkanin yawan al'ummar saudiya a kamu na ƙarshe da sarakunan saudiya suka yi ma shak namir a shekara ta 2012 wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau ta hanyar sara kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya da hakan ya hada har da gwamnatocin kasashen turai kawayen sarakunan saudiya gami da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa.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 labarun duniya da farko ga kanunsu. yan gwagwarmaya a gaza suna ci gaba da kai hare-hare a kan sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila a turkiya an kama mutane fiye talatin saboda yi wa haramtacciyar kasar isra'ila kyan asiri habasha ta kula yarjejeniya da yankin somaliland a kan amfani da tashar jirgin ruwanta to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun. 'yan gwagwarmaya a gaza suna ci gaba da kai hare-hare kan sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila a daidai lokacin da yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta shelanta a kan gaza yake cika kwanaki 88 da farawa yan gwagwarmaya suna ci gaba da kashe sojojin mamaya da kuma kai musu hare-hare dakarun rundunar ƙasam na hamas sun sanar a yau talata cewa sun kai farmaki a kan wasu sojojin mamaya biyar a sansanin 'yan hijira na alborej da ke tsakiyar gaza sanarwar dakarun na kasam ta ci gaba da cewa bayan kai wa sojojin mamayar hari 'yan gwagwarmaya sun koma sansaninsu ba tare da sun yi kokor ne ba ita ma ƙungiyar gwagwarmaya ta jihadul islami ta bakin rundunar sarayar quds ta sanar da kai hari a kan takar yaƙi samfarin mirkava ta hanyar amfani da rpg tare da tarwatsa ita kuwa rundunar shuhada'ul aqsa reshen soja na ƙungiyar fata ta sanar da kaiwa motoci biyu na 'yan mamaya hari a tsakiyar Khan Yunus. Wani kusa a ƙungiyar Hezbollah ta Labanan ya ce za mu yi galaba a kan makiya a kowane fage. Ɗan majalisa mai wakiltar ƙungiyar Hezbollah a majalisar dokokin Labanan, Hussein Haji Hassan ya bayyana cewa za su yi galaba a kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila a cikin kowane fage. sannan kuma za su sake shuka bishiyoyin da 'yan mamaya suka kona ta hanyar hare-haren da suke kai wa kudancin labanan Dan majalisar wanda ya jagoranci ƙaddamar da shuka bishiyoyi a maƙabartar shahidai ta aram wadda ke a yankin beka ya bayyana cewa mun zo nan ne domin shuka bishiya a kusa da kabarin shahid haidar nun domin mayar da martani akan kona bishiyoyi da abokan gaba suke yi a kudancin labanan ta hanyar amfani da hayakin phosphorus da aka haramta amfani da shi a duniya. Hajji Hassan ya kuma ce makiya suna amfani da makaman da Amurka ta kera domin kona mutane da bishiyoyi da rusa gine-gine. Sai dai duk da haka ba za su iya kashe wa 'yan gwagwarmaya al'umma da sojojin labanan gwiwa ba, za mu ci gaba da samun nasara. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An kama mutane fiye da talatin saboda yi wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila leƙen asiri a Turkiya. A yau talata jami'an tsaro a ƙasar Turkiya suka kama mutane talatin da uku saboda zarginsu da alaƙa da ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta Mossad. Hukumar da take faɗa da ta'addanci da tsararrun laifuka ta ƙasar ta Turkiya. ita ce ta kai samame a cikin jihohi takwas inda ta kame mutane 46 rahotannin farko da jami'an tsaron suka fitar sun bayyana cewa mossad tana da shirin yin leƙen asiri a kan wasu mutane 'yan waje mazauna turkiya da kuma bibiyar su da inda suke kai da komowa sannan a ƙarshe da kashe su ko sace su ministan harkokin cikin gidan ƙasar turkiya ali yarli Kaya ya rubuta a shafinsa na X cewa hukumar leƙen asirin Isra'ila tana shirin kai hari a kan wasu 'yan ƙasashen waje mazauna Turkiya bayan da ta tattara bayanan sirri a kansu. Sai dai hukumar tsaron ƙasa ta Turkiya ta ce a halin yanzu da akwai wasu mutane goma sha uku da ake neman su ruwa a jallo saboda su ma suna da alaƙar da yi wa ƙungiyar ta musa da aiki. A cikin watan Nuwamba na shekara ta 2023 da ta ƙare ne dai, aka buɗe shari'ar wasu mutane 57 da suke yi wa haramtaccen ƙasar Isra'ila leƙen asiri a Turkiya. A cikin watan Disamba da ya shuɗe ne dai shugaban ƙasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya gargaɗi haramtaccen ƙasar Isra'ila da cewa za ta ɗanɗana kuɗarta idan har ta yi wa wani ɗan ƙasar waje mazaunin Turkiya kisan gilla. habasha ta kulle yarjejeniya da yankin somaliland a kan amfani da tashar jirgin ruwanta a jiya litinin ne dai aka kulle yarjejeniya tsakanin ƙasar habasha da yankin somaliland da ya ɓalle daga ƙasar somaliya domin baiwa addis ababa damar amfani da tashar jirgin ruwa yankin firaministan ƙasar habasha abi ahmed da kuma shugaban somaliland musa bihi abiy. su ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta fahimtar juna da za ta bayar da dama ga habasha da kafa cibiyar tashar jirgin ruwa a kan ƙasar da ta kai kilomita 20 a gabarwa habasha dai mai mutane miliyan 120 ita ce ƙasar da ta fi yawan jama'a a duniya wacce ba ta da iyaka da ruwa kwanaki kaɗan da suka gabata ne da ƙasar ta habasha ta bakin firaministan ta abi ahmad ya bayyana wajabcin samar wa ƙasarsa iyaka ta ruwa saboda bunƙasa harkoki na kasuwanci sai dai kuma gwamnatin Somalia ta nuna ƙin amincewarta da wannan yarjejeniyar saboda yankin somaliland ba ƙasa ce mai cin gashin kansa ba da za a ƙulla yarjejeniya da shi shekaru talatin da suka wuce ne da yankin na somaliland ya shilanta ɓallewa daga ƙasar somaliya sai dai ƙungiyoyin tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya ba su ɗauki yankin a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta ba to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma bar haɗa ku da mushaba adam don gabatar da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin Afirka a yau. shirin ne wanda muka saba muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan halin da ƙasar Sudan take ciki da yadda al'amura suke ƙara dagurewa da kuma abin da ya kamata a baiwa muhimmanci. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun bayan jumlikin da aka yi a kasar sudan a shekara ta 2018 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin umar hassan albashir matasan sudan da masu fafutuka suka kafa wani yunkuri ko kungiya wanda ke yin matsin lamba a kan sojoji domin su koma barikin idan mana an kafa mulkin farar hula a tsawon wannan lokacin wannan yunkurin ko kungiyar sun rika shirya gangami taruka da kuma zaman dirshen a wurare mabambanta a cikin birnin khartoum musamman ma dai a kusa da cibiyoyin da sojoji suke da masu tafiyar da al'amuran kasar a siyasance. hatta bayan da burhan ya wani juyin mulkin na biyu da ya kawar da fararen hular da suka yi tarayya a cikin gwamnatin gambiza wannan kungiyar ta ci gaba da gudanar da fafutukarta da zuma cimma wannan manufa da ta sa a gaba sai dai kuma labari ya sauya daga barkewar yaƙi tsakanin janar-janar na soja guda biyu na rundunar dakarun kai ɗaukin gaggawa da kuma mai tafiyar da gwamnatin kasar wannan kungiyar ko wannan yunkurin na samari da 'yan fafutuka kasar ta sudan ya koma zama masu aikan agaji da taimaka waɗanda yaƙi ya rutsa da su sannan kuma tattara bayanai a kan laifukan yaƙin da dukkanin ɓangarorin biyu suke tafkawa da dama daga cikin samarin da suka yi fice wajen waccan fafutukar yanzu ba su cikin wuraren da aka san su a baya wasu sun fice daga cikin unguwannin da a baya suke yin fafutuka zuwa inda ya fi aminci saboda taɓarɓarewar harkokin tsaro wasu sun fice daga cikin birnin khartoum kansa zuwa wasu jihohi wasu sun fice daga ƙasan ma baki ɗaya zuwa ƙasashen makwabta domin samun mafaka. batun demokuraɗiyya ba shine mai muhimmanci ba a yanzu a sudan alhali mutuwa tana bibiyar kowane ɗaya daga cikin mutanen wannan ƙasa kuma a kowace kusurwa ta ƙasar hakanan yunwa da rashin abinci sun zama su ne abin da ake magana a kansu a yanzu da suka addabi mutane masu gidaje da dama ba su iya dawowa gida da yamma ɗauke da burodin da iyalansu za su ci a yanayi irin wannan ayyukan agaji su ne mafi muhimmanci ayyukan taimako su ne masu muhimmanci al'ummar sudan sun sadaukar da kawukansu na shekaru masu tsawo domin ganin sun kubutar da kansu da ƙasarsu daga mulkin kama karya na soja wanda hakan ta tabbata a shekara ta 2018 sai dai kuma ba a je ko ina ba waɗanda suke da ƙarfin iko a ɓoye da ake kira da ɓoyayyar daula ko kuma daula mai zurfi kamar yadda ake kiransu ta fito da kanta fili ta ƙwace iko domin don kwafe juyin al'umma sun kawo wa ƙasar da al'umma ta cikas da hana su kaiwa ga kafa tsarin demokuraɗiyya da zai zama suna da hannu wajen zaɓar wanda zai tafiyar da shi duniya kuma ta yi shuru idan ma ba da haɗin bakin ƙasashen duniyan al'amura suke tafiya ba wajen dankufa sudan da barin al'ummata a cikin wannan mafi munin hali da suka taɓa shiga dama gabanin wannan lokacin Duniya ce ta kitsa makircin da ya kai ga rabewa ƙasar ta sudan zuwa gida biyu a tsakanin sudan ta kudu da kuma sudan da ake da ita a yanzu fada a tsakanin sojoji na gwamnati da kuma Jan Jawid, manufarsa shine kawar da yunkurin al'umma na samarwa ƙasar mafita dama ba su baki a cikin yunkurin al'umma ba tun da fari saboda kishin ƙasa ko kawo ƙarshen mulkin umar hassan albashir shigarsu cikin wannan fage ba kamai ba ne sai tsokana al'ummar sudan shine abin da ya fito a fili a ranar 25 ga watan oktoba na shekara ta 2021 gabanin bangarorin da suke yaƙi a yanzu su fito da maitarsu da kwaɗayinsu na mulki a fili ƙasashen duniya kuwa sun yi shiru kan yadda sojoji suka ɗafe madafan iko bayan faɗuwar gwamnatin umar hassan albashir musamman ma dai a zangon da janar-janar biyu burhan da kuma hamidati suke jayayya da juna a kan wanda yake da halaccin rike madafan iko a ƙarshe kuwa janar burhan ya buɗe wani shafin na kulla alaƙa da haramtacciyar kasar isra'ila inda ya gana da benjamin netanyahu a intebe na kasar uganda shi kuwa ce ya buɗe tashi hanyar alaƙar da ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa mossad ta hanyar ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa da suke taimaka masa da ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa dukkanin ɓangarorin biyu masu faɗa da juna a kan waye zai shimfiɗa ikonsa akan ƙasar sudan baki ɗaya da al'ummata sun dogara ne da waje ƙasashen waje kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samun galaba hakan yana nufin cewa ba samun halacci da karɓuwa a wurin al'ummar ƙasar ne yake damun su ba ko shine suke kallo janar-janar ɗin biyu sun dakatar da duk wani yunkuri na kafa gwamnati ta fara hula sai dai ba a je ko'ina ba suka fara fada da juna kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana da ƙasashen yanki da suke goya masa baya wato janar burhan da janar hamidati sun dogara ne da ƙasashen waje wajen kare matsayarsu a cikin gida manazarta suna ganin janar burhan a matsayin wanda ya wajiyun al'ummar kasar hawan kawara wato al'ummar kasar sun sadaukar da kawukansu suka fito suke kafar da gwamnatin umar hassan albashir da niyyar kafa mulki mai nagarta da zai amfani su amma sai wuf ya kwace madafan iko wasu kuma suna ganin janar hamidati a matsayin dan aiken wasu kasashen larabawa da suka saba yi wa juyin al'ummar larabawa kwace da hawan kawara daidai yake da waɗanda suka kawar da hankali daga kan sauye-sauyen da suka fara faruwa a ƙasashen tunis libya da masar suka sake mayar da akala baya dangane da sudan rikicin da ya fara kamar na cikin gida ya zama na yanki abin tsoro shine zai zama na ƙasa da ƙasa sojojin ƙasar ta sudan suna yin kama da waɗanda aka sammace su da yaƙi sai zamana martanin da suke mayarwa suna amfani da ƙarfin jiragen sama da kai hari a kan mai uwa da wabi da hakan ke sa fararen hula da dama suna kwanta dama ita kwarin sa kai <clears throat> ita kuwa rundunar kai ɗaukin gaggawa wacce tushenta shine mayakan nan na janjawid kuwa kungiya ce da aka fata domin yi wa mutanen darfur kisa ƙona gidajensu da yi wa matansu fyaɗe sun yi haka ne a lokacin gwamnatin umar hassan albashin kuma da umarninsa su ne dai wannan rundunar wacce albashir ya yi amfani da ita ya tura zuwa yaman domin yaƙi da ƙungiyar ansarullah a libya wannan rundunar ce ta ke taimaka wa janar halifa haftar a rashin daidaito na ƙarfi a tsakanin sojojin sudan da kuma wannan runduna wannan rundunar ta kai ɗaukin gaggawa za ta koma asalinta da gudanar da ayyukan da ta saba yi tun kafuwarta su ne barna fyaɗe da rusau da ƙone-ƙone abin tsoro shine idan har yakin ya tsawaita to ƙasar ta sudan za ta kuma wani fage irin wanda yake tsakanin rasha da ukraine ko kuma ya zama wani bangare na wancan yakin wagner tana taimakawa hamidati a yakin da yake shi kuwa yana kashe mu raba da su a zinari yadda take kwance a wannan ƙasar ta sudan kuma yake da iko da wuraren haƙosu su kuwa sojojin ƙasar sudan suna amfani da jiragen sama marasa matuƙi na ukraina suna kai hare-hare a kan sansanonin rundunar kai ɗaukin gaggawa wata majiyar tana cewa da akwai ƙwararru daga ukraina da suke taimakawa ma a yakin da ake yi yakin da ake yi yana da masu ruruta wutarsa daga waje habasha tana son ɗauka fansa a kan sudan bayan rikice-rikice da rashin fahimtar juna da ya daɗe a tsakaninsu a shekarun baya haɗaɗɗiyar daular laraba kuwa tana son kawar da duk wasu masu tunanin addini a cikin fagen siyasa akwai waɗanda kuma suke son ganin kowane ɓangare ya ji jiki amma ba wani ya samu nasara akan wani ba don haka a shirye suke suka taimaka wa kowane bangare a ta yaki domin sudan ka ta tsaya da kafafunta wannan nesa a wannan lokacin abin da yake da muhimmanci a mai da hankali a kansa shine kare sudan din daga tarwatsewa ba wai salon wadda zai mulke ta ba sudan ta ci gaba da wanzuwa shine abin nema idan ana ta kai ba a ta kaya ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna ga yata kuduwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you To shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma fatan an shekara lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda bisa ga al'ada ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya. Kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na da mai magana Ibrahim SD Kusba Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin daman da kuke ba mu yau na shigo zauren ne ɗauka da tsokaci duba da yanda talaka yake cikin wani matsanancin hali a ƙasar mu Najeriya. Yana da kyau a ce gwamnatocin mu sun yi duba da yanayin rayuwa tsadar rayuwar da muke ciki musamman cire wannan tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yana da kyau a ce kuma babu wani abubuwan samarwa da aikin yi da sauransu da cire wayannan kuɗaɗe cire wannan tallafi suka yi amfani ga shi a wannan kasar mu na Najeriya yana da kyau a ce sun yi duba da idan basira sun waiwayo yanayin halin da talakan ya tsinci kanshi a cikin wannan lokaci muna godiya da irin daman da kuke ba mu kuma muna addu'an Allah ya wanzar mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran me muku magana Alkasum ne a su jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan mataki wanda hukumominmu mu suka ɗoka na ganin cewa duk ƙasar da take da jami'an tsaron ta nan cikin ƙasar mu wannan sirajijin ya sa an sauya ta. To gaskiya wannan mataki abun yaba ne kuma muna musu addu'a Allah ya jagoranci kuma Allah kare su saman makiya muna kira da 'yan mu a ci gaba da maraya makircin ƙasar faransa yana da yawa kuma wannan mataki da suka ɗauka yana tabbatar mana da cewa mu tana neman inci baya yi ka kawo mana sojoji ka jibge kana tada jirage bagas kana likon asiri yanzu baya bayan ma duk mai bibiyan abubuwan da suke faruwa ƙasar amurka abubuwan da take yi a nan jiha ta mata agades abubuwan sai sun ba mutane mamaki kenan muna kira da hukumomin mu matsayi ne wanda allah ya ba mu shi mu 'yan niger ƙasar niger a yadda muke cikin ƙasa ƙasa kamar yankin afirka a yadda muke a cikin ma wannan sambol na duniya dole ne allah ne mana wannan matsayi to kenan dole ne duk kowace ƙasa ce inda tana da ikon tana ta zo a yi rajejeniya ta girma da arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Radio Gidan Masarauci ta Iran ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Ni ne naku mai sauraron ko jibrin bako da ke jihar garin da ke Banga jihar Bauchin Najeriya da fatan kun ta cikin ƙoshin lafiya. Muna jin daɗi kuke ba mu dama muke muke mika saƙon gashe-gashe zuwa ga 'yan uwa da abokan arzika. A ni ra'ayina a yau shine game da wannan sabon shekara muka ga cikin addu'a Ubangiji Allah sada mu da alkhairin da yake cikin wannan rana shi ne ke cikin rana kuma ubangiji Allah ya mana tsari da shi Allah ubangiji ya bamu damuna mai albarka Allah ya kare musulunci da musulmai baki ɗaya duk musulmi da musulmi yake mai kishin addini ta ubangiji Allah taimake shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa jamhuriyar Nijar jihar Maradi wannan sabuwar shekara Allah subhanahu ka haɗa mu da alkhairan da ke cikinsa kurakurai wanda suke na zahiri da baɗili Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa Allah ka ba mu kwance hankali cikin ƙasa mu baki daya Allah ka rufa mana asiri fi duniya wa lakira wannan tsohuwar shekara da ta wuce mun ga abubuwa daban-daban na alhaini da na alkhairi to muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala wanda ka gwada mana wannan sabuwar shekara Allah ka gwada mana ita ma wannan sabuwar shekara lafiya kenan kiran da muke ga 'yan ƙasa Nijar Eh, mu tuna da cewa a wannan lokaci ne kasar jamhuriyar Nijar ta samu 'yanci wanda ta samu daga wannan jajirtaccen mutum wanda yake mai kishin talakan kasar Nijar shine Abdulrahman Chani kenan muke godiya ga Allah subhanahu ta'ala duka 'yan kasar Nijar to mu duk kuka gaya ma Allah subhanahu ta'ala Allah ya tsare mu daga sharrin makiya na Faransa da na cikin gida da na kasashen waje to kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa na VOH suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya. To hakikanin gaskiya mun yi murna da farin ciki na kammala wannan gasar kokowa da aka yi a ƙasar Nijar lafiya. Muna fatar Allah Ubangiji ya nuna mana ta lafiya baya ga haka kuma muna taya wanda ya samu nasara murna da fatar Allah Ubangiji ji ya sa an yi hakan cikin yawancin rai kuma allah ya nuna mana ta suna na haɗari ne kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a nigeria. salamu alaikum wa wa wabarakatuh Radio Tahira. A magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kwamin ɗin Galma, wakilin masu gyara sarari na jihar Tawa. Alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kamu wannan shekara Allah a sa alkhairin a cikin shekara wannan Allah ya ba mu shi sharri kaddara hasara Allah shi kare mu shi kare mutuncin mu ki daya Allah wa dai juyo da ga sabon shekara ta turawa Allah shi juya mana alkhairi ya zaman na ki daya kasan mu Nijar ya ga kasan mu Nijar Allah kana kwanci hankali Allah kana kwanci hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran da magana kabir sila usman daga nan bakin kasuwar taransa da magarin jamhuriyar niger mai yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta afirka to tsokacin da zan yi a yau jinjina ci zan ma a shugabannin mu wanda suka tsara kokowa galgajiya da ta kawo ƙarshe a garin agadas a hakikanin gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske musamman irin tallafin da mai daraja mai girma shugaban ƙasa wato abdulrahman tani ya bada ga dukkan 'yan kokowa kuma muna taya dukkan ɗaukacin al'umma agadas murna dangance da fara wanga wasa kuma an ƙara shi lahiya musamman inda muke nuna murnar kwarai da gaske dangance da firayim minista uku wato firayim ministan Nijar da na Burkina da na Mali da suka halarci wannan taro Allah ubangiji ya kara danƙon zumunci kuma Allah ubangiji ya nuna mana shekara mai zawa Assalamu alaikum rahmatullah mai magana ya kuma yaki barraka a jihar da magaram. Da farko dai muna muku barka da wani lokaci barka da shiga sabuwar shekara ta dubu 2024 kuma muna fata Allah ka mun shiga ta cikin sa'a da nasara. Allah ka muna sabon arziki da kwanciyar hankali Allah da ɗaukaka musulunci da musulmai a faɗin duniya baki ɗaya amin. Kuma da farko muna taya kadiri abu da isaka isaka ce sarkin yanko kokowa da ya lashe takobi karo na shidda wanda ba taba gani ba a nan kasar mu ta niger murna kuma muna taya duka 'yan kallo da 'yan kokowa gaba daya da aka kammala wannan kokowa cikin kwanciyar hankali da soyayyar juna kuma muna kira ga shugabannin kokowar yana da kyau su duba 'yan kokowa sosai a kawo na'ura da za ta tantance mutum idan ya sha kwaya ko kuma ya sha abu na kara kuzari ko na hudda gajiya a san hukuncin da za a yi masa kuma yana da kyau a duba a kowa sa doka idan mutum yana gudu idan aka zo ta matare da mai rai shi ma san hukuncin da za a yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Tahiran mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka to yau jinjina ce zani ga magajin garin Agadas da gubernar na Agadas da mai martaba bisa ga tarban baki da aka yi a kwamfalar kokowa da aka gabatar da a yau muna ma al'umma agarsu godiya da suka tarbi baki kuma muna ma duka baki da suka zo godiya ubangiji allah ya sa an yi lahiya an kare lahiya kuma wanda allah ya ba ya ci ta ba isaka isaka sai mu ma al'umman nijar godiya duka nijar ce gaba daya kowa ya ci ta ma al'umman nijar ce ya ci ta batun da duka ƙasa ce sai mu al'umma agar su godiya bisa ga karɓar baki da ta yi kuma mun samu maye mayen baki musamman firaminista lamin zan da firaministan mali da na burkina da suka halarto a nan garin agadas al'umma agadas tana godiya muna godiya kwarai kwarai da aka yi lahiya aka kare lahiya kuma ubangiji allah sa mu shiga sabuwar shekara lahiya mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan radio iran mai magana hasalaji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai da kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka muna jin daɗi yadda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana a kasashen mu da ma duniya ga baki ɗaya yanzu ma ina so ku bani dama zan bayyana jingina ta ga jin daɗi na zuwa ga firaministan mali da na burkina da na Nijar da suka halarci rufe kokowar gargajiya da aka yi a jihar Agadis ta jamhuriyar Nijar. to gaskiya wannan zabuwar prime minister guda biyu na kasashen mali da burkina faso mun ji daɗin sa ɗari bisa ɗari kuma hakan ya nuna mana cewar e lalle da gaske suke za su haɗa kansu domin su ceci al'ummar wannan kasashen na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji umar da unguwar sabon gari da magaram zambure ne To ma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman ilahirin waɗanda aka jimriyon su ni Hassan barka da nasira na kuma gabatar da shirin ke cewa bi salam a huta lafiya. To ga Hassan barka ya shigo domin gabatar da shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan mako zai haska fitilarsa ne kan cutar amosanin jini wato sikila ɗaya daga cikin cutukan da ke shafar jinin ɗan adam. Hassan barka ne ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasunku suka ji shirin a yau na mayar da hankali ne kan cutar amosanin jini wato sikila ɗaya daga cikin cutukan da ke shafar jinin ɗan adam. amosanin jini dai ba cuta ce da ake kamuwa da ita ba a'a ana dai gadonta ne a wajen iyaye to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna mana da Dr abubakar isa sadiq na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma ya fara da mana bayani kan ainihin abin da ake nufi da ita cutar ta sikila wato cutar sikila cuta ce wacce take shafar jini na ɗan adam kuma abin da yake faruwa shine cewa a yanayin yadda Allah ya halicce mu akwai ƙwayoyin jini nau'i daban-daban daga ciki akwai wanda ya sa jini yake yin ja wa turanci ana kiran shi red blood cells wato shi idan ka dubi yanayinsa a amfaninsa a jiki shine yana idan muka shaki iska wacce take ɗauke da oxygen wato shi wannan jajayen ƙwayoyin jinin wato red blood cells su suke ɗaukan wannan oxygen ɗin su rika zagawa da shi jikin dan adam dukkan bangarorin jikinmu yana buƙatar wannan oxygen din to dukkan nau'i na jikinmu yana bukatar wannan oxygen din to shi kuma wannan red blood cells shi yake ɗaukan oxygen din ya kai shi ko ina da ina to idan ka dubi yanayin shi ya yadda Allah ya halicce shi shi kuma kamar faranti ne ko ko a ce fefe haka yake to kaga oxygen din nan zai shiga duk bangaren jikin shi ko ta ko ina a dan adam wanda yake lafiya kenan wanda shi kuma yake da sikila shi kuma sai nashi sai ya zama ya an samu tawaya sai ka ga ya zama ba shi da wannan faɗi kamar yadda kebe yake sai ya yi kamar wata sabon fitowa ko kuma in ce maka lauje wanda suka san kayayyakin aikin noma to kaga wannan ba shi da fili ko kuma in ce ba shi da wuri da zai ɗauki wannan oxygen da yawa to shine shi mai cuta ta sikila ko da yaushe ba shi da isasshen wannan oxygen din ba shi da isasshen oxygen a jiki kuma wayannan jajayen kwayoyin cutar su red blood cells din ba su da karfi babu wuya za ka ga suna da gargajewa a jikin shi dama a yanayin halitta ta dan adam za ka ga idan aka yi kwaya guda ɗaya ta jinin nan za ta ɗauki kamar kwana ɗari da ashirin sai kuma sai ta mutu sai wata sabuwa ta fito to da yake ana halittar su ne daban-daban daban-daban yau wasu suna mutuwa ne wasu ana haihuwa to za ka ga wannan kwana ɗari da ashirin ɗin ne kamar tsawon rayuwar kowane kwayar to amma a ta mai sikila za ka ga suna yawan mutuwa akai-akai shi yasa tun da babu isasshen oxygen a jikinsa to ko da yaushe shi mai cutar sikila yana cikin matsaloli daban-daban musamman idan ah, yana cikin yanayi wanda ba na kula sosai ba misali yawan cututtuka wanda za su rika faruwa da sauran jama'a kamar cutar malaria ko ta wani gudawa ko ta tari yadda wanda shi mai lafiya yake zai iya daurewa wannan abin ba ta ba shi matsala ba sosai sai ka ga a mai sikila abin ya ba shi matsala sosai sosai so da kuma wasu matsaloli musamman na daban da suna su eh, yake to likita an ce wannan ciwon ya karkasu wato nau'i nau'i ne kowane karin bayani ne za a yi mana? To a nau'in na cutar sikila akwai A akwai S. in aka ɗauki mafi galibi kenan akwai wasu iri daban-daban amma dai wanda ya fi yawa wanda ya kamata a yi bayani a kai shine a din nan da s idan ya zamana mahaifi yana da a guda biyu mahaifiya tana da koma menene to zai yi wuya a ce an samu wannan yaro ko kuma idan ita ce take da a guda biyun nan da yake a duk biyu suke zuwa to amma idan ya zama na kowannensu yana da a daya da s daya. to s din nan idan ya haɗu da a na ɗaya wajen to ba matsala amma idan s da s suka haɗu shine sai a samu sikila saboda haka iyaye waɗanda suke da a da s to su ne ko kuma idan ma ɗaya sikila ne ya zama akwai s da s a jikin ɗaya daga cikin iyayen ɗayan kuma ya zama na yana da a da s to za a iya abu ne na ubangiji shi ya san yadda yake tsarawa wani ko da suna da a da s ɗin duka su biyun za a iya haifar mai sikila za a iya haifar yaro mai lafiya kuma to Allah ka ɗaya kan shi sani sai dai a ce idan ana da su a duka wurare biyun to akwai wato abin da muke kira chance wato za a iya haifa kenan kuma wannan chance din yana karuwa ne idan ya zama na S din sun yawa an kaman misali ɗaya sikila ne SS ɗaya kuma AS to wannan karuwar abin ma ya fi karuwa saboda aka cuta ce ta gado wacce a jinin mu iyaye idan ya zama muna dauke da shi za a iya samu a haifi yaro mai irin wannan. da mai sama Allah taimake su amin. Turukta idan muka sake koma wajenka, shin taya mutum zai iya gane cewa yana fama da wannan ciwon? Alamun wannan ciwo wato ana iya gane shi tun mutum yana dan yaro. wato in ba a samu aka yi test aka gano shi a jini ba wato a wajen gwajin jini yara waɗansu ba ko da yaushe ba amma waɗansu suna 'yan yara ƙanana za ka ga yau ciwo gobe ciwo a kasa ganewa a yi je asibiti a yi dawo a je a dawo dinnan to irin wannan take sa wani lokacin sai ma'aikatan asibiti su yi tunanin wannan cuta to amma akan iya samun hannun yaro yana kumbura da 'yan kafafun to kuma yaro yau da gobe yau da gobe abin yana faruwa wannan wata babbar alama ce sannan kuma za ka ga yaro baya girma kamar 'yan uwansa waɗanda suke girma sannan shi kuma yau ciwo gobe ciwo haka dai sauran 'yan uwa suna tafiya makaranta shi kuma dai abin yana takura shi sannan akan iya samu a alamu a jikinsa ma za ka ga fuskarsa ya samu e, kan shi wato kai ya wani girma na daban goshi ya fito ko kuma wajen saman bakin shi kasan hanci kenan ka ganin ma kumburo za a iya ganin shawara a idan shi wani lokacin yana girma kuma za ka ga wani lokacin banda cewa baya girma sosai dinnan ba shi da wani kuzari sosai sannan a kafarsa ma za ka ga yana ɗingishi saboda ƙashin wajen yana taɓuwa wani yaron za ka gan shi kumburin ciki to haka dai kuma yau da gobe da gobe yana ciwon nan akwai lokutan da za ka ga yana samun cuta wacce tana zuwa mashi da tsananin ciwon musamman hannaye da kafafu wannan ake kira masu crisis wato saboda ya samu cuta ko ta rashin isasshen ruwa a jiki wato ko in yayi gudawa ruwa ya kare a jiki ko kuma malaria ko wani cuta dai na kwayoyin cuta waɗanda za su wahal da shi to sai su sa jinin shi ya daskare ya rika tattoshe hanyoyin jini kanana to wannan toshewar ita ne take jawo mushi tsananin zafi sai ka ga sai an kwantar da shi a asibiti an yi ta allurai an yi ƙarin ruwa an ba da magani kafin yake samu ya fito daga wannan ko kuma wani lokacin ma za ka ga jini ne bai ishe shi ba a jiki yawanci dai ma za ka gan su su sun auna ba kaiwa na mai lafiya amma kuma akwai lokutan da za ka ga in ya musamman ya samu wannan cuta kwayoyin cuta sun shige shi sai su shanye jinin nashi sai ga sai ana ta karin jini su dai ba sa rabuwa da karin jini da bukatar abu wanda zai kara musu jini to akwai lokacin da jinin zai taru a matsaba shi wato spleen ta bar kuma bai samu isasshen jini ba ko kuma wani lokacin an ta gargaza yawan jinin ne shi ma ya jawo mashi rashin jinin za ka ga wannan yana nuna wa a idan shi da shawara wani lokacin kuma ko babu wannan ma a wato rashin isasshen jinin ya faru ne tun daga inda ake eh, wato halittar jinin wato a cikin farko na ƙasusuwa sai irin waɗannan matsaloli ne da masu sikila sukan samu akai-akai su ne alamu a takaice wanda zan yi bayani akai amma gaskiya masu cutar sikila mutane ne waɗanda yau da gobe yau da gobe musamman lokutan sanyi kamar yanzu lokaci ne da yana ba su wahala ko kuma in yaro baya samun isasshen kula shi ma wannan yana shan wahala su. sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwan mu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai dai ba tare da mun kawo karshen sa ba. Amma da yarar Allah a mako na gaba za a ji mu ɗauki da cigaban wannan tattaunawar. tare da Dr. Abubakar Isa Sadiq na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka ta na kasance da ku a daidai wannan lokacin ke cewa bai salam a huta lafiya. Ba dan buɗe yabo ba ha, ba dan buɗe yabo, kurin waka dai dan su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. To yanzu kuma sai a saurari shin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai waɗanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da kawancin da gwamnatin ƙasar amurka ta kafa don yakar sojojin ƙasar yemen wa'anda ta kira masu hana tsaro a mashigar ruwa ta babul mandab da ke tekun maliya kafin haka dai gwamnati da mutanen ƙasar yemen sun shiga yakin wanda ake yi a zirin gaza tun ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata wato ranar da aka fara yakin da farko dai sojojin ƙasar yemen sun fara cilla makamai masu linzami wanda kuma suke cin dogon zango a kan garin elat na bakin ruwa a tekun akaba a cikin kasar falastinu da aka mamaye wasu daga cikin makaman dai sun fada a kan garin sun kuma yi barna mai yawa amma gwamnatin kasar saudiya da sojojin amurka da suke tekun red sea ko tekun maliya sun kakkaɓa wasu daga cikin makaman a kan kasar saudiya nisan harfi kasar isra'ila da kuma kasar yemen dai ya kai kilomita dubu biyu sai dai duk da haka ta ci gaba da cilla wa'annan makamai kan harfi kasar isra'ila inda wasu daga cikinsu suka kai ga bararsu amma daga baya dai gwamnatin ƙasar ta yemen ta ga cewa ai tana iya haramtawa jiragen ruwan halmshi ƙasar isra'ila wucewa taɓa shigar ruwa ta babul mandab don takura mata har sai ta dakatar da kisan kiyashin da take wa falasinawa a gaza a cikin wani halin ne dai ta kama wani jirgin ruwa dauke da kaya na hamshin kasar isra'ila wadda ke wucewa a mashigar ruwan suka kuma kama shi suka kama hadda ma'aikatan jirgin suka tsare shi a kasar wannan matakin da gwamnatin kasar yemen ta dauka dai ya sauya al'amura da dama a yanayin yakin da ake yi a gaza don tun lokacin ne dai dukkanin jiragen ruwan hamshin isra'ila wa'anda suke wucewa ta mashigar ruwa ta babul mandab suka daina wucewa ta mashigar ruwan da haka kuma tashoshin jiragen ruwa na hamshin ƙasar isra'ila a ilad da kuma mediterranean wato tashar jiragen ruwa ta haifa duk suka shiga cikin takunkuman tattalin arziki na ƙasar yemen masana sun kiyasta cewa hamshin ƙasar isra'ila tana samun biliyoyin dala amurka a kowace shekara daga harkokin kasuwanci da kasashen gabas wa'anda suka hada da china japan korea ta kudu australia da sauransu wa'anda kuma suke bi ta mashigar ruwa ta babul mandab har ila yau wannan ya sa dukkanin jiragen ruwa na hamji kasar isra'ila suka fara bin doguwar hanya a cikin ruwa don kaiwa ga hamji kasar isra'ila ta kasar afirka ta kudu sannan su bullo ta mashigar ruwa ta jabal tarik sannan su shiga teku mediterranean a arewacin afirka sannan su isa hamji kasar isra'ila wato a tashar jiragen ruwa ta haifa wannan ya sa jiragen ruwa sai sun ɗauki wasu makonni biyar cur kafin su isa hamci kasar isra'ila wanda hakan yakan sa jiragen wanda suke dauke da kayakin da suke lalacewa su lalace a hanya kafin su isa can rahotanni sun bayyana cewa fiye da kashi 80 cikin 100 na jiragen ruwan da suke isa tashar jiragen ruwa ta ilat a cikin tekun agaba sun daina zuwa tashar kuma sun sauya hanya sannan daga baya gwamnatin kasar ta yemen ta sake ɗaukar wani mataki fiye da wannan inda ta hana dukkanin jiragen ruwa na hamshe ƙasar isra'ila ko na wata ƙasa wa'anda suke wucewa ta mashigar ruwan idan dai haramci ƙasar isra'ila ne za su je wannan ya ƙara yawan jiragen ruwan da suke ƙauracewa wucewa daga mashigar don haka takunkuman tattalin arziki kan haramci ƙasar isra'ila ya ƙara tsanani kuma bayan wannan sanarwar sojojin ruwa na kasar yemen sun kai hare-hare kan wasu jirage wa'anda suka saba wa umarnin nata na hana dukkanin jiragen ruwa da suke son zuwa hamshi kasar isra'ila wucewa ta mashigar sai an daina yaƙi ko kuma dai an ɗauke takunkuman da aka ɗora wa mutanen falastinu a yankin gaza a ƙasar falastinu da aka mamaye wa'annan matakan da gwamnatin ƙasar yemen ta ɗauka dai ya shafi kasashen yankin da dama daga ciki da kasar masar wace take asarar kudade da take samu daga jiragen ruwa da suke fitowa daga gabas zuwa hamshi kasar isra'ila ta mashigar ruwa ta suez sannan ta shafi kamfanonin jiragen ruwa wa'anda suke hulɗa da hamshi kasar isra'ila a yankin musamman kamfanonin jiragen ruwa na kasar turkiyya haɗaɗɗen daular larabawa da kuma kasar jordan da sauransu. a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ga cewa takunkumin tattalin arzikin da yemen ta dora wa hamji ƙasar isra'ila da gaske suna cutar da kasar. ta ga ya kamata ta haɗa kawance na ƙasashen duniya da kuma yankin gabas ta tsakiya don kwance wa'annan takunkuma tattalin arzikin da ƙasar yemen ta dora wa hamji ƙasar isra'ila da farko dai gwamnatin ƙasar amurka ta ce kamar yadda ta faɗa ba ta son yaɗuwar yaƙi da hanfi ƙasar isra'ila take yi a gaza zuwa wasu ƙasashe a yankin amma a lokaci guda da ta ga cewa a halin yanzu yaƙin ya watsu sai ta sauya ra'ayinta doka da farko ta hada irin su ƙasashen bahrain canada faransa italiya netherlands norway espaniya da kuma birtaniya a matsayin ƙawancen ƙasashen da za su tunkari ƙasar yemen don matakin da ta ɗauka akan harfin ƙasar isra'ila amma a jiya sakataren tsaron ƙasar amurka ya ba ta sanarwar cewa yawan ƙasashen da suka shiga cikin wannan ƙawancin sun kai ashirin duk da cewa a jiya ɗin kuma akwai wasu labaran da suka ce ƙasashen faransa da spain da wasu ƙasashen yamma dai sun janye tawagarsu daga cikin kawancin na ƙasa ta amurka sannan a jiya ɗin gwamnatin ƙasar ta yemen ta ba da sanarwar cewa wani jirgin ruwan amurka ya cilla makamai kan wani ƙaramin jirgin samansa na sojojin ruwa a tekun na red doka muhammad alhuthi wani memba a majalisar gudanarwa na ƙasar ta yemen ya bayyana cewa idan amurka ta fara farwa jiragenta a cikin tekun red da yaƙi to kuwa ita ma za ta cilla makamai kan jiragenta alhuthi ya kara da cewa ƙawancen amurka kan ƙasar yemen ba komai ba ne in banda barazana ga, zirga-zirgar jiragen ruwa gaba daya daga kogin risi don kawai biyan bukatun harbi kusa isra'ila ya ce manufar amurka da wannan ƙawancen ita ce bawa harbi kusa isra'ila damar ci gaba da kisan kiyashi da take yi a gaza ya kuma kara da cewa a cikin saƙon da ya aika a cikin shafinsa na x abinda ya kamata amurka ta yi shine ta koma cikin ruwayen ƙasa da ƙasa a cikin tekun maliya kamar yadda take a da to masu sauraro saboda ƙuri'ar lokaci a nan zamu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To ma saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin ganin lokaci na rara matar bemu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin na amma don tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi ana ya ci gaba da biyan shirye shiryenmu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.